على جامع العلوم ومركز الفهوم المحيط بالأسماء الإله وصفات السمدانية سيدنا ونبينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله النجباء البارة الكرام وما سابق دار السادات الكرام أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته dubun da bakin godiya ya tabbata wa Allah subhanahu wa ta'ala buwayi gagar misali qadir muqtadir haka muka ne dadin siransa da amincinsa niso zuwa ga ainihin shugaba jagaba annabi Muhammad nabi sir annabi rahma ita wannan salatin Allah da amincin Allah ta rasu zuwa ga alaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahaban manzon Allah da dukan waɗanda suka yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ranar sayuwa diga-digai gabar zafin, Allah subhanahu wa ta'ala yi ga misali na bayan Allah ya ke na a karkashin jagorin shi maulima khalifa yusha babal wa'iz Allah ya kara masa lafiya da yawan kwana ta wana jin yau hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bari maka zuwa madina yau muna shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da biyar wata na bakwai mu suna rajab yau rajab na kwana goma sha shidda na'am goma sha bakwai ko mm. to Allah ya katarshe mu ya dace da ainihin watan bature muna cikin shekara 2024 uh, kenan mm. wata na farko yau wata batu yana da kwana 28 mm. Allah ya katarshe mu to ina jin muna tare da ayi babban murabin mu a shugaba jagaba wanda tun farko wannan wata mai girma mai albarka wata rajab malamin mu fadilatu shekhi muhammad isa mai riga mai masa giwa Allah ya kara masa lafiya. Amin. Yake shayi da mu a cikin alkhairin da kace wannan wata mai girma mai albarka. To na ji yau kaman kullu a wancan sati malam ya dauko mu tun daga ainihin a Makka zuwa Baitul Maqdis. Isra ya tabbata kenan. Mm. A nan za mu curu zuwa ainihin Mi'raji din. Mm. To na jin Allah ya kadara Ustaz yana tare da mu. Ina ji ajiya war haka a Ustaz da ainihin a jama'a baki daya suna can garin wuyagi nisba ga rasuwa na ka samu a ji ala ya kadara ko suka zo da dare ga yau da safe kuma ya zo ya shayi da mu hasken manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sa'annan a sanarwa daga ainihin babban shehunmu mu usai riga game da mu game da ainihin maulidinmu gidan a babban shehunmu alfa husaini suleiman daga ainihin alaba a yau muke tabbatar da ainihin wannan maulidi karkacin sa ina jin gayyatan kaina zuwa ga masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan haka idan sai ya shirya muna kira ustaz sir ala barkatillah alhamdulillah وما توفيقنا إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد القائل في محكم تنزيله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياته به القبور Alhamdulillah, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. jama'a kama yadda muka ji mai gabatar wa ya gabatar game da irin zama da aka yi ina jin yau bakwai na uku ke na da muka dauko fungwarkon rajab na sawatawa da Allah ya yi. na kiyayewa da mutunci da zaman lafiya muka shigo cikin isra'i mun tafi cikin isra'i annabi sallallahu alaihi wasallam mala'ika jibril ya abokanci tafiyan suka zo suka dangana nan ga baitul laham mm. daga baitul laham suka zo nan ga baitul maqdis shine a wannan yau inda yake duniya duka hankali na musulmai na wurin to shine filastin Allah ka ba mu nasara Amin. Allah ka ba musulmai nasara Amin. Allah ka ba musulmai nasara Amin. wannan fitina yake yake Allah ya kwantar da shi Allah ka daukaka musulunci annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bayan sun zo wannan wuri shi da mala'ika Jibril annabi ya ce sai mala'ika Jibril ya ce mai waɗanda yake ya gamu da su a wannan hanya mala'ika Jibril da suka sallama da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a wannan wurin nan nan ga baitul maqdis sai mala'ika jibril ya ce ya muhammad sallallahu alaihi wa alaihi musallam wa humul anbiya eh, kamai da sallaman da suka yi annabawa kenan hmm. eh, annabawan ka fadawan ka kenan ka amsa musu gaisuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce daga ciki sai ya sinkayo annabi ibrahim ya sinkayo musa alaihi salam ya sinkayo isa bin maryam alaihi salatu wassalam ka gani sai ya kayo su sai ya amsa gaisuwansu ya zo cikin ruwaya ma annahu sallallahu alaihi wasallam kafin ya zo ya hadu da su wannan ya wuce nan ga annabi musa alaihi salam wa huwa yusalli fi qabri hmm. annai Musa yana nan yana ibada yana nafilfili a makwancinsa Allahu akbar Allah ya saka hmm. annabi ya ce faqal sai na ce ashhadu annaka rasulullah in ji wa kenan in ji annabi Musa hmm. sai ya tabbatar da shaidawan shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan abin da ke gudana kenan annabi ya ce bayan wannan sun wuce wulare da yawa da muka ba ku labari a takaice har suka zo nan wannan baitul makdisin nan to daga baitul makdisin ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bayan sun wuce ina waɗannan wularen nan marra biwadin sun wuce wannan zaza zuwa wannan zaza ga sunan baitul makdis baitul makdis wurin ne wanda yake suka daure dabbobinsu mala'ika jibrilu ya daure wannan buraka eh, nan ga kututturai wanda annabawa suke daure nasu dabbobi a wurin inda aka daure mai wannan buraka kenan bayan an yi haka shi kenan fada haltu ana wa jibril fi baitul maqdis sai ni da jibril mun muka shiga baitul maqdis ya jagorance ni ga munan baitul maqdis mun shiga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai naga kowane daya kullu wahidin wurin da ke ciki jama'an da ke cikin wannan wurin kowa na faman yin nafila kowa masu raka'a biyu ga sunan dai suna yi manzo Allah shi ma sai yayi me yayi tahiyatul masjid mm. yayi raka'a biyu bayan ya yi raka'a biyun sai kuma ya fito bayan ya fito nan ga mala'ikar jibril me zai faru faja'ani jibrilu alaihi salam bi ina min hamrin wa ina min labanin eh wa yi min ma'in sai ga shi nan ya zo mini da tasa da kuma kaf uku daya giya na ciki na biyu ga nono na uku ga ruwan sanyi ka gani kowane daya kuma ya kai inda ya kai mm. eh, amma na na aljanna eh karkace giya ka ce ko na nan ne ka ji dadin sha mm. eh ba na nan ba eh ya zo muna da shi siffa guda biyu min laban fa kala li jibril mm. malaika jibril ya ce mini ya muhammad ka zabi daya da manzo Allah ya sa hannu sai ya cire madara ya cire nono bayan ya cire nono sai ya ce mai lalle hakika ikhtartal fitro shine al-islam ka zabi wato musulunci wanda yake a yau muke ciki mhm. sa'an nan kuma eh ka zabi kuma wato zaman lafiya wayewa na musulunci ka zabi shikenan sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya faɗi haka shi kuma lokacin nan da ya sha nonon nan to nan akwai nukuda da za mu bayar na ainihin al'adanmu kafin mu shiga ciki ashe ba yau aka fara ba domin ya zo mai da me nono ya zo mai da giya ya zo mai da ruwa sai ya ce to ka cire guda kaga istiharan ke sai annabi shi ya cire nono da ya cire nonon ya sha sai ya ce ka zaɓi musulunci rayuwanka tafiyanka gurujinka kan islama kenan to a nan ne za mu duba al'adan imara na sarauta eh, ko da yake ba nan amma tudu su sun saba haka eh kabilu da yawa ban ce kabila daya mafi yawa za su yi akwai ababen da suke istiharan su da su amma kan nasu al'ada sai ka ga wani an aje eh, menene takobi wani auya wani eh, menene shuki ehe ababa dai na rayuwa to ciki wanda ka zabi shi sarautan ka za shi kai mm. eh, in ka zabi noma to za a samu noma wurin in kuma ta kobe ne yake yake kenan sarautan ka je mm. eh in kuma duk wani irin abin da ka cire dai ka zo da shi to wannan ne za su yi sarautan ka je tafi kai mm. ina jin wannan har yau ma tudu suna cikin wannan suna cikin wannan kabilu da yawa to ka duba annabi sallallahu alaihi da yake musulunci ya zo mabi malaka jibril bai doki abin da kanshi ya bashi ba sai ya ce doki guda sai doki madara to ka gani to da ya doki madaran manufan kenan mm. ka zabi musulunci al-islam al-fitra don shi jama'a mu saulari wannan da yawa ba kowane al'ada ne ake cewa me eh, eh, kahurci ko shirka ba mm. akwai al'adar da yake ya dace musulunci ya tafi da shi mm. Allah ka sa mu dace babu lokaci mu tafi sai ya ce ka zabi wannan amma da ka zabi giya eh da mutanenka duk sun zama bugaggu mm. al'ummanka duk bugaggu ne <laughs> to kaga na bai zabi giya amma yau mai aksar eh za ka samu al'umman annabi eh ga suna ana ta buguwa ana faruwa ana tashi ko ba haka nan ba ka gani ko ya ce da kuma ta zaɓi ruwa da al'ummanka duka za su hallaka yan ruwa ne mm. ka ji abin da amma ga shi ka zaɓi me ka zaɓi madara shine ka sha da ka sha waɗanda madaran nan ma duka annabi da ya sha rabi sai ya bar rabi ya ce da ka sha madaran nan duka da al'umman ka daya ba mai shiga wuta Allahu akbar da ya fada haka sha annabi ya yi hub zai kama kofin ya karkare mm. sai malaka jibril sai ya ja sai ya ce ya rasulullah jaffal qalam mm. bima huwa ka'in alkalami ta tumbushe na abin da aka tabbata don shi ka yi hankuri manzo Allah ya damu da yake bai samu ya sha duka mm. da kowa da kowa al'umma ba mai shiga wuta amma Allah ya tun kaddara mm. to kaji yanda yake abin da ya gudana mm. baitul maqdis kenan to bayan sun yi haka sun gama ya kamata su shiga su yi ziyara domin annabawan duk sun hadu cikin hmm. cikin baitul maqdis manzon Allah ya ce da aka yaka shi muka komo baitul maqdis hmm. malaika jibril shi nan muka shiga baitul eh, menen maqdis sai na fahimto annabawa shashi ga sunan daban-daban daban wasu na saye suna ibada wasu sun yi ruku'i wasu na kan sujada ana na ana yi tahiyatul masjid in ji annabi muhammad fa kumna sufufan bayan an gama she muka tashi muka yi safu mm. ji annabi muhammad bayan mun yi safu muna jiran wanda je me je eh, eh, eh, shugabanci ya hmm. shugabance mu ya ba mu sallah muna saye cikin safin ka ji annabi da ladabi da komai da shi duka cikin safu ba hmm. gani wannan duka yana gwada muna ladabi na su baye da muridai ba gani ko ko da yake shi ne amma bai bayyana ba yana cikin safu shi kenan can shi ga malaika jibrilu da ya shigo fa akhadha bi yaddi hmm. shi malaika jibrilu ya kamo hannuna fa qaddamani sai ya gabatar da ni fasallaitu bihim sai na yi sallah da su yayin da muka kare sallah muka yi komai sai suka ce kalu ya ya jibril man haza mm. wane ne wannan domin kyalkyalin annabi subban annabi da komai ya ne ya kayatar da su mm. wane ne kuma wa sai manzon Allah ya ce wannan ai shi ne imamun hatimin nabiyina mm. shine imamul mursalin mm. wannan shine muhammadun sallallahu alaihi wasallam ce suka ce haka ne ce suka ce to an aiko eh ya zo ne suka ce eh an aiko ne ya zo sai suka ce to kowane daya sai ya gaida annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suna cewa hayyahullah mm. hayyahullah mm. suka sa albarka aka yi komai suna cewa wa ni'imal khalifa mm. ma dalla da wannan khalifa na duniya da lahira eh, sa'an nan annabi kuma bayan wannan ya hadu da su cikin arwahin annabawan duka cikin arwa. ya hadu da su kuma kan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bayan an yi aka shikenan sai suka kowane daya sai mala'ika jibril ya ce to zai tafi amma kowane daya sai ya gode ma Allah irin ni'iman da Allah ya yi masa kowane daya a cikinsu sai ya tashi ya gode ma Allah ya kirari Allah magana ne mai sau in za mu yi ba za mu samu mu kai gaba ba ko kowane daya ya yaba ma Allah ya gode ma Allah kan abin da Allah ya yi mai farko shine wa annabi ibrahim alaihi salam hmm. ya tashi kakan annabi kenan ya ce alhamdulillah allazi ittakhazani khalilan hmm. wa atani mulkan azima hmm. na gode ma Allah sarki da ya bani wato badadanci ya yi mini baiwan sarauta mai girma allah nan kuma ya mai da al'umma na kanitan masu bauta waɗanda za a yi koyi da su allah nan ya samu kaddani daga wuta da makiya na runzu ya gefa ni allah nan ya mai da ni ya rutan nan ya zama bardan wasalaman ala ibrahim kajin da shi godiyan da ya yi kenan mm. akan haka Waje ta tashe ga annan Musa ya ce eh shi kuma annan Musa ya tashe gode ma Allah ya kirari Allah yana cewa godiya ya tabbata ga Allah wanda yake ya yi zance da ni zance kuwa Allah nan ya salkake ni ya zabe ni eh ya sauko mini da attaura eh sannan kuma ya sanya hallakan fir'auna da makiyana a ne ko ya kubutar da ni da bani isra'il ga sunan dai in za mu je yana da yawa kowane daidai ya yi kirari ya kare eh hal ya kai zuwa karshen annabi isa shi ma nashi ya yi kowa ya yi irin nashi a nan da kowa ya so ya yi kirarin ya kirari irin darja da Allah ya bashi babu lokacin da za mu kawo kowane dai da nashi to shi mm. kenan da aka kare shi kenan sai annabi isa ai shi ne karshe sai shi kuma ya tashi sai ya kirarin ubangijinsa sai ce alhamdulillah ya tabbata ga allah wanda ya sanya ni ni ne kalimatahu ni ne zancen shi na kun faya kunu mm. allah nan waje alani eh misal adam ya mai da halitta na kamar na adam mm. halakahu min turab ka hmm. gani ko sun makala lahu kun fayakun ka gani ko in ji annabi isa godiya da yake ma Allah ya ce Allah ne ya sadar da ni littafi ya sanar da ni hikima mm. ya sanar da ni taura mm. Allah nan ya sanar da ni injila nan kuma ya mai da ni ni ne wanda yake ahaluku mina tair ta mm. ka hay'ati shi in musanya halitta kaman sunsun da izinin Allah fa an fi sai in yi busa ciki fa da izinin bi da izinin la wannan shine marika ba da izinin shi ba saboda shi masu bin isa da komai ku ji da kyau bi iznillah eh ne, Allah nan ya daukaka ni hmm. ya salkake ni Allah nan ya kiyaye ni da uwata min shaitanir rajim inji annabi Isa alaihi salatu wassalam falam yakun shaitanu alaina sabil hmm. shaitan bai da wani hanya a kanmu da zai rikitar da mu in ji annabi musa sallallahu alaihi wa sallam muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa rasulullah annan ne da ya gama sauran su dawu da suleiman duka kowa ya yi nashi kirari don mu samu masayi a takaice shikenan bayan ya gama kowa ya gama hutu sai mala'ika jibril ya ce to ya Muhammad da me za ka sallame su kai ma annabi mm. Muhammad sai ya tashi alaika Jibril ya ce ya habibar Rahman ta mm. eh halalaka jau mm. yi zance fili komi na gare ka annabi Muhammad ya miƙe, ya saya ya dubi dama hauni ya dube su sai manzon Allah ya tashi farko abin da zai fadi yana saye eh mutabassiman yana mai murmushi mm. annabi na kallon yan uwan shi mm. wa asina ala rabbi mm. annabi ya kirarin ubangiji kirarin da yake ya dace shi wa kala annabi na cewa eh kullukum asina ala rabbi na ga kowane daya cikinku ya kokarta ya kirari ubangiji ya gode ma Allah irin ni'iman da Allah ya mai eh bima an ama alaihi Allah annabi eh, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ana usni ala rabbi ni ma dan kirari ubangiji na da irin ni'iman da Allah ya mini haka ya gaya musu ya ce farko alhamdulillah ina mm. gode ma Allah sarki Hmm. wanda ya aiko ni rahmatan lil alamin kwancin farko kenan sannan kuma ya kafatan linnas hmm. na zo kuma ni ne manzon kowa da kowa duk baki daya hmm. wanda wanda su waɗannan ba su da wannan matsayin kuma Allah nan ya aiko ni bashiran wa nazira ina mai ba da bushara ina kuma mai gargadi eh wada'iyan ila Allah bi iznihi wasrajan munira annabi ke maganan ga eh wa anzala alayya al-furqana mm. ya aiko mini wato da Kur'ani mai raba gaskiya da karya mm. wanda yake ciki akwai bayanai daban-daban na komai Kur'ani bai bar koma ma mm. faratina min kitabi ka gani ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na gode ma Allah da ya sanya al'umma na ni su ne ummatan wasatan al'umma hmm. wanda yake adilai ka gani ko hmm. ya sanya kuma al'umma na khaira ummati ukhrijat lin nas hmm. ji annabi muhammad yana ga masu yana gode ma Allah wa humul awwalun wal akhirun al'umma na su ne farko kuma su ne karshe Allah kuma ya bayyana mini kirjina ya sage mini kirjina ya kuma me ya sarya min kuma wani nauyi da zai dame ni Allah ya yi mini waɗanga duka wa rafa ali zikiri Allah ya daukaka sunana game da sunan shi bi kaunihi la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad ya ce ajal eh ku ji wannan magana yana daga cikin karshe ubangiji waje alani fatihan khatiman sallallahu alaihi wasallam Allah nan kuma ajiye ni ni ne mabudi na bude duk abin da ke duniya mm. Mm. khatiman ne kuma ni mai cikawa mm. ni ne farkon annabawa manzannai ni kuma ni karshe na zo na cika sallallahu alaihi wa sallam. bi ma'ana fatihan lima ughliq khatiman lima sabaq wannan shine fatih lima ugulika salatul fatih eh yana da tushi sosai kalman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam eh lima sabaqa ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne ma da yake cewa ya kai na ce ce sallu alal fatil khatim mm. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al fatil ma سبقنا سراك راك ولا دينا سراك المستقيم abin da ya auku cikin baitul maqdis kenan jama'a mm. eh, wannan abin da ya auku a nan sai a to kakan shi Mm. annabi ibrahim sai ya mike ya saya yana murmushi sai ya zo ya kama hannun annabi shi ya daga ya daga ya ce bi haza faddalakum muhammadu ya ce eh, da wannan muhammadu ya fifita ka da wannan muhammadu ya fifita ka ka gani ko sallallahu alaihi wasallam to wannan shine abin da ya auko a nan shi kenan ya sallame su bi musafahati kowa na zuwa yana canfa yana musafa kowa na zuwa yana canfa yana tabbatar da sheda ya bi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam شهدت اللهم كبره الكريم يا بالجليل من صلاة وتسليم اللهم صل wa ya duniya a cikin darjoji na manzon Allah sallallahu alaihi da abubuwan da ya faru a wannan tafiya da wannan jin Allah ya kada insha Allah akwai sati kamar uku gaban mu akan ainihin batun topic din na ba gama ba insha Allah wala ya haka ina jin da'in malumin na cewa wai duk abinda a datu ya samu albarkan kofa ne wasu ala ya kara masa lafiya ya kara masa yawancin rai albarka na farko maulanmu sheikh ahmad babal wa'iz allah ya kara masa karama lahira khalifansa na farko shine khalifa mustafa kamil allah ya kara masa karama lahira khalifansa na uku maulan musa ali adam amir allah ya kara masa karama lahira khalifansa na uku a yau muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala maulama khalifa yusha babal Allah ya kara masa lafiya Allah ya kara masa lafiya ya kara masa yawancin rai mai albarka sa'annan hajiyar mutula mustalir butik mm. da hajiya ausi na jin addu'anku Allah subhanahu wataala shi ya san ainihin bukatunku Allah biya muku bukatunku yi muku jagoro duniya lahira Allah ya katarshe mu sa'annan akwai Isra'ila ke gaban mu wannan maulumin Sheikh Ahmad Babul ya asasa ina jin wani datin mun ji daga aini baki a alhaji abul a yau din nan kuma muna tabbatar da ainihin mm. maulidi daga alaba gidan kakanmu alfa Hussein Suleiman mm. Allah ya kara masa karama lahira sise qadil kuddad mm. Allah ya kara masa karama lahira ta wuskan ainihin malumma khalifofi a magajoyi gayyatan kaina zuwa gare ku a yau din na muka tabbatar wannan maulidi da gangon mu alaba Allah ya yi lafiya a gama lafiya maulidai ne ga gaban mu kuma Allah ya ba mu iko mu yi. Ina jin lokacin nan zuwa goma sha daya. Insha Allah lokacin kuma tun daga ainihin goma ah, zuwa sha daya. Mm. Insha Allah an fara ke na jin sarautun akwai magana sha shigar da shi. To muna gode ma Allah sa'an nan muna gode da babban limamin da ya amfanar da mu wato mm. ire su liman inda mun samu mu ce ma ubangiji ya bar mana su liman kai da kiransu da wallahi da muna su saboda duk lokacin da liman ya zamna zai ba da karatu mm. wani karatun da liman ke bayarwa ka duba littafi har ba ka gani mm. wani waridi ne da Allah yake ba mm. bayan shi to irin su liman Allah ya ba su irin wannan waridi na karatar da ko fahimtar da mutane mutum ka bi sauki ka gane to Allah muke roka Allah ya baka kara mai lafiya Allah ya kara mai yawancin rai ya albarka sannan kamar da muka faɗi ina ji yau na ga kaman wanga wata ya kusa mutuwa kenan to mun shiga sabon wata febwa wato sab abin ga farkon asabarin da zai saya kamar na mu duka muka sani wancan asabar na januwa mun ga mu cikin makarantar wataniya aka sayar da mintin da muka ce za a yi maulidi na 80 years to manya kwamiti da jagorancin babban cama alhaji muniri ma mu kuma fadi muna Allah yadda asaban da damu shigan ga wanda ke zuwan ga an yi kuma kira kamar na mutane suka taka rawa suka ansa kira suka fito kayin da yi to manya mu fadi muna mu kokarta kuma mu ansa kira asabar da ke zuwan ga ana neman tun almajiri ne ka san kai almajirin makaranta ne abin da ya kama niyya shukuriya ga sunan dai da dama ba zai ba mu dama da so mu falsa nan taron da muke yi na Isra'i wal Miraj kamar da muka sani mm. in Allah ya yarda laruban da zai zo sama banda laruban jibin ga mm, laruban sama da sayar da shi date 7 February kenan wato ranar laruba da aka so ma ana saman 60 years kenan kamar na kasani na sani 60 years ba kwana 60 ba ba bakwai 60 ba 60 years wato tsakanin shi da maulidin da wannan gwarzon ne ya ba ta shekara shi kamin ne ustaz ya cika da duwa su mai albarka mm. salo daga ainihin kan imar harka mm. da sauran halifofi baki da game da modi na maulai mashi alhaji ibrahim yas wanda kowane shekara muke tabbatar da wani ne mm. to daga ainihin babban masallaci masallacin ibrahim wuri za a tabbatar da ainihin maulidinsa allah ya sa yi da mu limam zai cika mana da addu'ansa mai albarka zan wa baki daya ko isa niyyarsa a cikin addu'a ina ji wannan maulidin na maulawar shehu ibrahim ya dace na asabar kenan wannan ke gaban mu insha allahu Allah ya yi lafiya gama lafiya limamin yi niyya imam zai saka a cikin hadara annabi muhammadu kowa ya yi niyyarsa Allah ya sa albarka ba mu lafiya ba mu zaman lafiya shahannan nan namu duka bi six da warar da yake muridan su duk sun koma ga Allah alifofin su Allah ji kan lafiya sun huta gari Allah ba mu zaman lafiya wannan dandali da muke haske Allah tabbatar da haske Allah ya sa alaji Allah ya sa alaji manyan makaranta ga alaji Siraju liman madrasa ga liman kwatakwala ga baban Malaji Sani eh, ga sunan dai da yawa Allah ka taimaka Allah ka mu dace fuskan kuma tafiyan faila mutum za'imu da kuma mataimaka duka mu duka Allah ka ba mu zaman lafiya ya sa ai lafiya kare lafiya gari Allah ba mu zaman lafiya kun sarautar mu Allah ka daidaita amin daidaita musulmi Allah ka daidaita zamu Allah ka daidaita zamu Allah ka sa haske cikin zukata Allahumma rabbana ima ko ta mujahida a kara ta cikin addu'a ajiya ta bullo wato ajiya ta bullo mujahida ne kwarai to a mata addu'a sannan marigayin shi baban mu eh, eh. alhaji saka kwatkwato kuma addu'a ya yi dima kan dima kwarai masallaci Allah ya saka sannan mu ma ji hadiza kuma Allah sa ta raka mu amin ya rabbi albarkan rasul sallallahu alaihi barkan wannan isra'i da miraj Allah ya tabbatar mana da amin ya rabbi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fatih ma ulil fatih liman